Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله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 sai ku ji shirin nan na guzarin hanya sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙashensa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a saurari labarin duniya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran za ta mayar da martani mai tsanani idan Isra'il ta yi kai mata hari. Kasar China ta gabawa wasu kamfanin Amurka takunkumi. An zargi gwamnatin Birtaniya ɗaukar mataki mai harshen damo kan batun kisan kare dangi a kotun icc shugaban najeriya ya ba da umarni a binciki makatar jin kai kan zargin karkatar da kuɗi har naira miliyan 585 yanzu kuma ga cikakkun labaran iran za ta mayar da martani mai tsanani idan isra'ila ta yi kai mata hari kwamandan rundunar katimul anbiya na kasar iran miyan janaral gulam ali rashid ya bayyana cewa iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen daukar munan mataki kan isra'ila matuƙar ta yi karambanin kai mata hari ya ce babban kwamandan yaƙi ta'addanci na kasar iran janar kasim suleimani ya yi gagarumin nasara a dukkan ayyukan da ya gudanar na nuna goyon baya da da dakarun gwagwarmaya a kasashen labanan iraki falastinu yaman da kuma kasar siriya domin shi ne sanya fata ga zukatan al'ummar kasar da ga sun yi nasara wajen murkushe kungiyar takfiri ta daesh da ke samun goyon bayan amurka da ƙarshe babban kwamandan ya ƙara da cewa hukumar leƙen asiri ta amurka da musa ta isra'ila jami'ar leƙen asiri na ƙasashen birtaniya saudiya ne suka ƙirƙiro kungiyar ta'adda ta daesh da suka mamaye wani bangaren ƙasar siriya da iraki tare da haifar da rashin tsaro da zaman lafiya a ƙasashen guda biyu kasar China ta gaba wa wasu kamfanonin Amurka takunkumi. Ministan harkokin wajen kasar China ya bayyana cewa ƙasarta ta gaba wa wasu kamfanonin ƙasar Amurka guda biyar da ke da alaka da abin da ya shafi tsaro takunkumi a matsayin martani kan irin takunkuman da Amurkan take kakaba mata. wannan matakin yana zuwa ne domin kalubalantar matakin da kasar amurka ta dauka da da kasar taiwan makamai washington ta sayar da kasar taiwan makamai da su ya kai dalar amurka miliyan 300 gab da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a gudanar a tsibirin na taiwan a ranar uku janairun shekarar da muke ciki a wani bayani da aka fitar sa harkokin wajen kasar china ya ce takunkumin da kasar amurka ta aka bawa kamfanonin kasar da ma mutane saboda zarge-zargen boge ya cutar da gwamnatin da manufofin tsaron kasar kuma yana kara kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsibirin taiwan an zargi gwamnatin birtaniya da ɗaukar mataki mai harshen damu kan batun kisan kare dangi a kotun icc rahotanni sun bayyana cewa an zargi gwamnatin ƙasar birtaniya da ɗaukar mataki mai fuska biyu in ta miƙa takardar da ke tabbatar da cewa gwamnatin myanmar ta tafka laifukan kisan kare dangi kan al'ummar musulmi 'yan rohingya a gaban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi amma ta kasabtar da haka kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na yin kisan kiyashi a yankin gaza a watan disamban da ya gabata ne kasar afirka ta kudu shigar da kara a gaban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi in take zargin isra'ila da yin kisan kiyashi kan al'ummar gaza inda ta kashe falastina sama dubu ashirin da uku inda aka tabbatar da cewa matakin na isra'ila kisan kare dangi ne da nufin kawo ƙarshen wata zuri'a da ƙabilun falasɗinawa daga doron ƙasa baki ɗaya a farkon wannan watan na janairu ne aka sanar da cewa alkalin kotun ta icc da ke birnin hague zai saurari karar da kasar afirka ta kudu ta shigar da ta buƙaci kotun ta gaggauta sanar da isra'ila a matsayin wanda take ke hurumin dokokin kasa da kasa tun bayan harin da ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba kan al'ummar gaza to ba saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran shugaban najeriya ya bada umarni a binciki ma'aikatar jin kai kan zargin karkatar da naira miliyan 585 shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ya bayar da umarni a gwana da bincike kan zargin da ake yi wa ma'aikatar jin kai da yaƙi da fata rana karkatar da maƙudan kwaɗan jama'a da yawan sai kai naira miliyan 585 ministan harkokin jin kai beta edo ta fuskanci suka bayan wata takardar da aka fallasa mai dauke da kwanan wata na 20 ga watan Disamba shekarar 2023 ta gabata inda ta bayyana cewa an ta umarci babban akanta na ƙasa Olatoyin Medin ya tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun sirri wacce ma'aikatar ta yi ikirarin cewa a halin yanzu asusun sirrin shine ma'ajiyar kudade da za a kula da ayyukan tallafi na ƙungiyoyi masu rauni. wata sanarwa da aka raba manema labarai a ranar lahadi ta gabata a jiya kenan abuja dauke da sa hannun ministan ya labarai da wayar da kan jama'a muhammad idris ta ce shugaban kasar ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike don tabbatar hanci da ingancin banan da aka wato nakalto kan wannan zargi da ake yi wa ma'aikatar jin kai ta kasa a nan take 'yan gudun hijiran musulmin rohingya sun fada cikin mawuyacin hali bayan gobara ta tashi dubban al'ummar musulmin rohingya da ke gudun hijira a kasar bangladesh ne suka rasa gidajensu bayan da wata gobara ta tashi da ta kone dukkan gidajen da suke rayuwa a ciki an sanin 'yan gudun hijira da ke kasar bangladesh inda ta kone sama da gidaje 800 a jiya lahadi ma'aikatan kwana-kwana da masu sa kai 'yan rohingya da kyar suka iya shawo kan gobara da ta tashi a nata bangaren hukumar kula da 'yan gudun hijira ta musa ɗinkin duniya ta bayyana cewa kimanin 'yan gudun jiran rohingya guda dubu bakwai ne suka bar gidajensu sai dai babu wanda ya rasa ransa sakamakon wannan gobara ta tashi a shekara ta 2018 sama da al'ummar musulmin rohingya 730 ne suka tsere zuwa kasar bangladesh da ke makwabtaka sakamakon kisan gillan da sojoji suka yi musu a kasar myanmar da ya hada da yi wa mata fyaɗe da kuma kisan kare dangi ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan jaridu sun taskace cikakken bayani kan kashe fararen hula da ƙona ƙauyukan su da sojin suka yi. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuyantu ga shirin nan naku na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a matakin ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu. A yau shirin zai dubi dangane da irin abubuwa waɗanda ake hasashen za su yi gagarumin tasiri. ta fuskar siyasar tattalin arziki a duniya a wannan shekara ta 2024 wadda muka shiga musamman ma batun karbar sabbin kasashen mambobi a kungiyar brics a hukumance a wannan shekara wannan da shine abinda shirin zai yi dubi a kansa ta fatan masu saurari za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar da yardar allah shekarar 2024 za ta shaida faɗaɗar kawancen ƙasashen brics inda za a amince da shigar ƙasashen habasha iran saudiya haɗaɗɗe daular larabawa ƙari kan mambobi na yanzu wato rasha brazil china india da kuma afirka ta kudu argentina ta shirya shiga cikin wannan kawance a watan janairu amma kuma ta janye daga bisani wannan ne karo na farko da kawancen ya samu ƙarin mambobi da yawa a lokaci guda tun bayan afirka ta kudu ta shiga cikin shekara ta 2010 wani yankuri ya kara yawan mambobi na kungiyar ta brics zuwa goma wannan ne karo na farko wanda kawancen ya samu karin mambobi da yawa a lokaci guda tun bayan da afirka ta kudu ta shiga cikin wannan kawance a shekara ta 2010 wannan yankuri ya kara yawan mambobi na kungiyar ta brics zuwa goma sha ɗaya inda suke wakiltar kashi 43 na yawan jama'a ta duniya kuma kaso goma sha shida na kasuwancin da ake yi a duniya baki daya brics na nufin brazil rasha india china da afirka ta kudu kuma jim o'neill shine ya fara kirkirar sunan bric a shekara ta 2001 ba tare da afirka ta kudu ba wannan sabon shafi da aka bude yana kawo damar baki da kuma fargaba fata mai kyau wadda ake da ita shine samun wani sauyi wanda aka yi wanda zai haɓaka tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa wanda yanzu suka zama kasuwannin sayar da kayayyakin kasashe waɗanda suka ci gaba da zama kasashe da ba shi yawa katutu yadda ƙawancen yake aiki da takunkumin da kasashe suka saka wa rasha a yadda ta fara yaƙi a ukraine suka zaɓi a tattauna a kan teburin tattaunawa da kuma rawar matsalar ta hanyar fahimtar juna inda kuma suka ci gaba da yin kasuwancin su tare da rasha wanda hakan yake nufin haɗin kan siyasa da biyan bukatu na tattalin arziki a tsakanin su shigar da masar ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka da kuma ethiopia tare a afirka yana ƙara ƙarfin nahiyar ta afirka wadda take tattare da wannan ƙawance a duniyar da ke sadarwa da juna a yau yadda ba za ka iya raba siyasa da tattalin arziki ba yana wajabtawa ƙungiyar ta brics ta haɓaka samun ƙarfin faɗa a ji a fagen siyasar duniya musamman bisa la'akari da nasarar da china da rasha suka samu wani batu wanda yake da matukar muhimmanci game da wannan tafiya shine samar da sabon tsari na ci gaban duniya wanda yake kalubalantar na yammacin duniya misalin haka kuwa shine nasarar da sabon banki na ci gaba na ndb ya kawo wanda ya amince da bayar da dala biliyan 32.8 don gudanar da manyan ayyuka a kasashe ana iya yi wa bankin na ndb kalan cewa shine amsar sabon tsari da kudancin duniya don kalubalantar matakan da imf da yarjejeniyar washington suka kawo shawarar da rasha da china suka kawo na samar da sabon tsarin biyan kudade na ƙasa da ƙasa na kalubalantar dalar amurka wanda yake baiwa kasashen brics damar gudanar da kasuwanci a tsakaninsu ta hanyar amfani da kudadensu inda hakan zai sauƙaƙa wa kasashen afirka wajen samun sauƙin bashi da ake bin su masar da take maraba da karbarta a cikin wannan kawance na tsammanin samun raguwar bukatun kudade na kasashen waje ta hanyar manufar rage amfani da dala da ƙawayenta na kasashen da suke cikin wannan ƙawance ethiopia wadda take daga cikin kasashen afirka da ke haɓaka a cikin gaggawa na son irin wannan alfanu wanda zai iya sanya kasar ta ethiopia ta dina fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan bututuwa. irin su haƙƙoƙin ɗan adam an yi amana da cewa wannan yunkuri zai haɓaka suna da ƙarfin ethiopia a duniya zai ƙara kusantar da ƙasar ga ma'amala da manyan ƙasashe da kuma sauya labari game da ƙasar daga rikicin da aka yi fama da shi a kwanakin baya ta yadda za a ja hankalin masu zuba hannun jari zuwa ƙasar sai dai kuma a yayin da wannan fata ta gari take a kan gaba akwai kuma wasu kalubale wanda za su iya zuwa tarihin irin wannan yunkuri na bayyana haɗin kai da kudu maso kudancin duniya ke yi na ƙoƙarin jinkirtawa da mai gurbin tsarin da ya mamaye ko'ina a yammacin duniya ya kawo yunkuri na farko shine gwagwarmaya ta rabuwa da 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1995 bandung ya karbi babban taron asiya a afirka na farko taron da shugaban kasar su sukarno ya bayyana a matsayin babban taron kasa da kasa na farko tsakanin mutane masu kala a tarihi na dan adam amma kuma tsarin da duniya yake a kai bai wani sauya abubuwa da yawa ba kuma mamayar yammacin duniya ta hanyar hukumomi na kuɗi na ƙasa da ƙasa da manyan kamfanoni suna ci gaba da aiwatar da irin tsarin nasu a yayin da ba lalle ne brics su iya kawo wata barazana ta nan da can ga kawance na g7 ko g20 saboda manufar kungiyar ta dogara ne ka cukab akan magance mamayar da dalar amurka ta yi a fagen kasuwanci na duniya wanda hakan yana kalubalantar amurka kai tsaye kuma za ta ji tsoron haɓakar ƙasashe in ji wani mai nazari a kan harkoki na tattalin arziki a ƙasar afirka ta kudu marisa lorenko kalubale a tsakanin ƙawancen kansa tun daga batun karfin tattalin arziki a tsakanin china da india da kuma kasashe waɗanda ba shi yawa katutu irin su masar da ethiopia batutun siyasa kamar rikici na kan iyaka tsakanin china da india takaddama kan kogin nil tsakanin masar da ethiopia da kuma wasu matsaloli na yankin gulf na bayyana irin tsaka mai wuya da wannan tsari ko kuma kawance na brics yake ciki bayan ƙara yawan mambobi da ƙungiyar ta yi fasali da zubin brics ya ishi kawancen ya ci ribar damammaki daban-daban waɗanda suke tsakanin ƙasashe na wannan kawance ba tare da dakatar da ayyuka na ci gaba ba kawancen ya dogara a kan gudanar da taron shekara-shekara a yadda tarukan zartar da hukunce-hukunce suke kasancewa ba tare da wasu sharaɗa ko waje na musamman ba ya rage a guda yadda haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashe zai kasance ba tare da wa wani ɓangare ba a lokacin da ake gugayya tsakanin amurka da kawayenta a gefe guda a ɗaya gefen kuma ake yi tsakanin china da nata kawayen yanayin da duniya take ciki na babakere daga bangaren kasashe 'yan jari hujja irin su amurka da kawayenta na turai da kuma wasu masu mata rakiya ko kuma amshin shata a wasu nahiyoyi daga asiya ne ko latin amurka ko kuma afirka da australia yana daga cikin abin da ya ƙara ƙarfafa ƙasashe da dama karkata zuwa ga ƙawance na brics da tsarin ta na cinikayya da hada-hadar kudade a duniya wanda kuma ko shakka babu hakan yana da nasaba ne kai tsaye da irin babakere da dala amurka ta yi akan harkokin tattalin arziki da cinikayya a duniya wanda kuma ga alama duniya ta gaji da hakan tana neman wata mafita ta daban duk da cewa dai a zahiri kulle-kullen amurka da yankurinta na ganin cewa kawancan brics bai kai ga samun nasara wajen karya lagwanta da ranta akan tattalin arzikin duniya ba hakan bai tasiri wajen dakushe karfin wannan kawance ba bilhassadi ma kamar yadda muka ambata kawancan yana samun bunƙasa da ƙarfi da tasiri a dukkanin kusurori na duniya musamman ma a ƙasashe masu neman zama masu cikakken 'yanci na siyasar tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe a mataki na ƙasa da ƙasa wanda kuma daga wannan shekara ta 2024 da za a karbi sabbin mambobi a cikin wannan kungiya a hukumance tabbas wannan tasiri zai kara ƙarfi a fagen siyasar tattalin arziki a duniya. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin suke mu dole anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare shiri ne dai da ya saba baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bari barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Eh, ina muku fata alheri suna na Saminu daga nan garin Malam Zandar. Al'ummar Tehran ina muku ina mika taziya ta a bisa wannan mummunan ta'addanci da aka yi a ƙasar wannan. ubangiji allah ya jiƙan musulmi wanda suka yi shahada akan wannan harare ubangiji allah ya musu gafara allah ya musu gafara kuma anan kirana shine dan allah da annabi hukumomi na eh, na wannan ƙasa ta tehran don allah su ɗauki matakan da ya kamata don saboda wannan isra'ila an samu ta ido tana cin zarafin falisinawa an samu ta ido duk so take inda musulmi suke da musulmi ta tada musu hankali to muna son a kwasa mata kashinta a hannu kiran mu anan dan allah da annabi kan jinin musulmi ya ta a banza a gwada musu kuransu suma haza wasu daga saminu a nan garin malam zandar Assalamu alaikum sashi na wasu na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci. Suna na koma da Tiliyasu Yakubu Dika daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu tufa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na mika sakon na ga al'ummar kasar Iran sakamakon harin bama-bamai da aka kai a wajen tunawa da janar Kasim Suleimani da wasu marasa imani suka kai a wajen tunawa da ranar da sojojin kasar Amurka suka kashe shi. Hakika abin tur da Allah wadai ne muna kira ga gwamnatin kasar Iran ya kamata su gaggauta yin bincike domin gano waɗanda suka yi wannan aika-aika na kisan mutane da basu ji ba ga su gani ba a wannan waje da fatan allah ya dawo mana da zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode sashen hausa na boh ya koriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode. Salamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman dala Bosheri ta da magaramin a Nijar dangance da mutanen da suka rasa rayukansu a harin bamkin da aka kai musu domin sun kai ziyara ko tunawa da shekara uku da kashe Kasim Suleiman jajirtaccen namijin da yake kasar Iran wanda kasar Amerika bisa zalimcin da ta kai mishi hari har ta halaka shi yau shekaru uku kuma da yan uwa musulmi suke tunawa da rasuwarsa haka aka samu yagun mutane suka kai musu harin bam da haka muke beka ta'aziyyar mu ga dukkanin al'ummar kasar kasar iran da shugabanninta kuma allah ubangiji ya kare gaba allah ubangiji ya kare kasashen musulmi da dukkanin miyagun mutane kamar haka wanda kawai su gurinsu a ce dai kasashen musulmi sun samu tarnago ko kuma sun samu na ƙasa haka kawai suke so gurinsu ya cika to muna fata Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kare dukkanin kasashen musulmi da ma kasar Iran wanda ake ga ta zamewa ga eh, kasar Amerika da kasashen yamma kadangaren bakin tulu Allah ya ƙara ɗaukaka dukkanin kasashen musulmi sunana Usman Maidala Bosheri ta da magaram Anijar. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gada jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman 'yan siyasa ta na ƙasata na jamhuriyar Niger. ya ku 'yan siyasan mu kusan da cewa demokuraɗiyyar da kuke tutiya a yi maza maza a maido nan da shekara uku ba abin da ta tsinana mana kuma demokuraɗiyya da kuke cewa a maido ba wata demokuraɗiyya ba ce illa in ka riba duk ta saba ma addini demokuraɗiyya za a cewa ɗanka na iya kai ƙararka demokradiyya za a cewa baka isa ka aurar da iyaka ba a yadda addinin ka yace demokradiyya da za a karyar da talaka a mai abin da ake so kuma iya magana a kama shi a a kai shi gidan yari bangaren 'yan adawa baka da inci ka fito kai magana in ka fito kai magana sai a masheri a kama ka ko a sa ka gudu hijiran dole wace irin demokuraɗiyya ce kuke so a medo ƙasar ga kun tabka ɓanna masu tutiya a medo demokuraɗiyya wallahi kun tabka banna da ba a taɓa yi ba Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Yakuba mai aski ba da zaka a jihar ta magaram jamhuriyar Niger. Na so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina akan matakin da gwamnatin kasar mu ta Niger ta dauka na janye kudin danho da yan kasuwa hakan ya yi daidai domin yan kasuwar sun nuna mana cewa su ba talaka suke wa ba su ko so suke ko ta halin kaka su yi amfani da wannan dama da al'umma suke ciki da yakin hali riga sun bunƙasa kansu sun yi arziki da kuma lokaci na azumi idan ya zo shi nan ma suna kokari da wannan suna amfani da wani damar domin ganin cewa sun arzuta kansu yana da kyau su yi tunanin cewa kuma su ji tsoron Allah domin Allah ne mai arzikawa kuma ne mai talautawa da haka yana da kyau ko ta halin da ka yi amfani da damar ka don ganin cewa ka kyautata wa dan uwanka musulmi dan ga muke fata Allah sa kowa ya gane kuma ya gyara Allah sa wannan shugabanni da su kansu yan kasuwar su yi abubuwan da suka dace a cikin kasar mu ta Nijar. Magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran Gambore Nijar. Tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Murar BOH da farko dai suna na sani dawo a tun daga nan satsun burma a cikin jihar da magaram muna godiya da irin damar da kuke bamu mu bayyana ra'ayinmu to ni yau yana ce zan yanka mu eh, shugaban mulkin soja abdurrahman chani a bisa kokari da suka yi na da cewar duk dai da duba dai da kasar dai da babu kuɗi amma aka samu aka yi kasafin shekara aka samu kuma kuɗaɗe masu ɗimbin albarka kuma na ji daɗi a bisa ƙoƙarin da ya ce zai ya ƙara eh, ma'aikata kuma irin na fannin ilimi malaman makaranta to muna jinjina mishi allah shi ta shi eh, a tashi lahiya sani da a tun daga nan tsatsun a cikin jihar da magara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murya Iran. Mai muku magana Aliyu ya hadi garin nasara hukumin ɗin galama. wakilin masu kyara da saurari na jihatawa. Alhamdulillah ala hal sai mu Allah subhanahu ta'ala godiya da ya kanci kasar ga tamu nijar duk da liƙe bankuna da an kai amma gashi abin da ake samu na taro da kwabo ya rike ƙasa ko wani ma'aikaci ana biya ne sannan kuma ga jin daɗi na da shugaban ƙasa mai daraja irin ƙarin ma'aikata da ya yi kuma jin daɗi na irin motoci da an a sayo na ambulance ambulance na maɗauka marasa lafiya wannan ba ƙaramin jin daɗi na ba sa'annan irin gwagwadon hali hankuri da Allah ya sama 'yan Nijar irin kunwa da mutane na ƙasa ka yi da tsallake da wata ƙasa kuma har yanzu kuma shugaban da sun gwada kan abu musu ciwo ba alhamdulillah Allah shi rike mana ƙasar mu Allah shi buɗa mana ƙasar mu Allah kana fatahi tahi dan darajar Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyan tahiran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka yau jinjina ce nake son kama majalisar ceton kasa musamman ma minista ta ilimi bisa ga kudurin da ta ɗauka na tsabtace ilimi na makarantun ne a duka faɗin ƙasar nijar muna mata godiya kware saboda ta binciko bisa harkar ilimi saboda tana da tarnaki kware bisa tahiyar ilimi to muna musu godiya kuma muna jinjina ma darakta general sabo na jihar agadas na ilimi wanda aka kawo ya zartar da wannan kudurin na ta da duka wanda suka dade daga shekara bakwai abin da ya yi sama muna musu godiya saboda in mutum ya riga ya daɗe cikin wuri akwai abubuwa da yawa suke faruwa matsaloli wanda yake baya iya ma na kasa da shi magana saboda sun shaku to wannan kuduri doka ce ta kasa bisa ga duk wanda ya dade daga shekara bakwai zuwa abin da ya yi sama to muna mashi godiya kwarai bisa zartar da wannan umarni saboda a tsaftace ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo ta heran rediyo mai albarka me muku magana hamisu mai dan kuka ne shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta nan garin da magar to muna godiya da kuke bamu damar tsoma albarkacin bakin mu a bisa abubuwan da suke ci mana tuwo a gudun to lalle bikin cika shekara uku da kashe kasan sulemani da aka yi kuma aka tada bama-bamai wanda sama da mutum 100 da wani abu suka rasu to lalle muna aika ta'aziyyar mu ga waɗanda suka samu rasuwa da fatan allah ya gafarta musu allah ya sa sun huta kuma wannan bama-bamai da aka tada mun san ba ko suwaye ba saboda mu a tunanin da muka yi dai mun san kawai eh, amurka ce da ita da haramtacciyar kasar nan isra'ila to wannan ba zai bamu karya mana ba zai sa mu yi ƙasa a guye ba a game da tuna wannan bawan allah idan allah ya kai mu lokaci ma za a sake yin wannan bikin tunawa da shi Allah ya ɗaukaka musulunci bisa kafirci kuma Allah ya tona ma wa'annan kasashen haramtaccen kasashen wannan Allah ya tona musu asiri mai muku magana musu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radiyo ta nan garin da magara. to sauraron mu ina kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka na Agadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu ga guzurin hanya بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari cikin wannan shiri mu bujiro da wasu bayanai na al'amuran da suka shafi yaƙar wasu daga cikin musulmai waɗanda za ka iya cewa sun tattaru sun kafa ƙungiya ta zalunci to mun karanto aya daga cikin alkur'ani mai girma musamman kamar yadda muka faɗa a cikin ita wannan aya ɗin ubangiji subhanahu ta'ala ishara ya yi dangane da irin waɗannan mutane waɗanda suka tattaro suka yi wata ƙungiya ya zo a cikin musamman cikin suratul hujrat aya ta tara to mun yi wannan bayanin mun kuma yi ishara mun kuma yi sharhi akan abin da ayan ta nuna wato lubbul magana in aka dunkule shine cewa ya halasta a yi fito na fito a yi haɗaka a haɗu a yaƙi wata ƙungiya daga cikin musulmai wadda ta fita daga cikin bin umarnin ubangiji wa ta'ala wannan ba ainihin al'amari ne na zaɓi ba fa umarni ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda allah ta'ala cewa ya faƙatilun lati tabge wannan ƙungiyar da take yaƙi eh, da take zalunci to ku yaƙe ta hatta tafiya ila amrila har sai ta koma zuwa ga umarnin ubangiji subhanahu ta'ala ta miƙa wuya to wannan ba zan sake ainihin a dogon sharhi akan wannan aya ba to allah subhanahu ta'ala bayan ya ce har sai ta koma zuwa ga al'amarin ubangiji wa ta'ala sai ki cafa in fa'at idan ta koma ta bi al'amarin ubangiji wa ta'ala sai Allah yake cewa fa aslihu bainahuma bil adl to sai ku yi al'amari na sulhu tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da suke yakan juna ɗin nan sai ku zo ku ce to a zo a bi annan adalci Allah ya ce wa aqsitu ku kasance masu yin kyautatawa wajen adalcin da za ku yi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi inna Allah yuhibbul muqsitin ubangiji ta'ala yana son mutanen da suke adalci a kowane lokaci wajen tafi da al'amuransu to wannan shine lubban aya ɗin a dunkule dangane da al'amura na bayanin cewa za a iya yaƙar ƙungiya ko da kuwa musulmai ne su matukar suka kasance sun fita daga cikin al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala akwai hadisi da ya zo daga imam ali alayhi salam a cikin wani hadisin imam ali yana cewa alkitalu ne wato shi yaƙi yaƙi nau'i biyu ne ƙitalu ahli shirki akwai yaƙi da ake yi da ma'abuta shirka mushrikai kenan imamu yake cewa la yunfaru anhum hatta yuslimu wannan ba a rabuwa da su a kyale su har sai sun miƙa wuya ga musulunci sun miƙa wuya sun karɓi addinin Allah au ko kuma yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun ko kuma su kasance sun bayar da jizya da hannunsu za su zo su miƙa jizya ɗin nan suna ƙasƙantattu wannan kenan kaga wannan ya haƙi na farko kenan tunda imam ali alayhi salam cewa ya alkitalu kitala ne wato nau'i biyu muke da shi na yaƙi to ga irin wannan a yaƙi ɗin wannan bayani ne mai muhimmancin gaske to sai kuma wa sai yake cewa bayan ya yi mana bayani na wannan wato kenan na farko su ne mushirikai da za a yaƙa sai yake cewa waƙitalu ahalin zaiye akwai kuma yaƙi na biyu da ake yaƙar ma'abuta fita daga al'amarin Allah wato wanda suka karkace ahalin zai suka karkace hanya suka kama wata hanya ba ta Allah ta'ala ba shi ma yake cewa la yun an home ba a rabuwa da su a kyale su hatta ya fi'u ila amrillah har sai lokacin da suka dawo zuwa ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala au yuqtalu ko kuma a karkashe su wannan bayani ne na wato mai muhimmancin gaske wannan hadisi na imamu alayhi salam ya zo a cikin ainihin littafin wasa'ilu shi'a kuma mujalladi na goma sha ɗaya wannan abu ne mai muhimmancin gaske kenan fito na fito da ahalin zayyar waɗannan waɗanda suka bar tafarkin Allah suka zama sun karkace duk abin da ya tabbatu a cewa Ubangiji na so suka ce a'a su kuma ba shi suke so ba suka fita suka karkace to irin waɗannan ba a rabuwa da su ba a kyale su ba a zama musu ido ko dai su kasance sun dawo ila amrillah a yi fito na fito da su a haɗa musu ƙarfi a tunkare su ko su dawo zuwa ga al'amarin Allah au yuqtaluna ko kuma a karkashe su baki ɗayansu to wannan ya nuna mana cewa mutane da suke nuna cewa don su musulmai ne a su shi nan ba za a musu wani abu a gyale su to ai mun kawo misali na yakin siffin yakin basra da aka yi yakin jamal wanda duk sahabbai ne bangarori biyun nan waɗannan sun fita daga al'amarin Allah waɗannan ba su kyale su ba aka zo aka gwabza kuma aka yi galaba akan waɗanda suka kasance sun kibin umarnin Allah ɗin duk da cewa da yawansu daga ciki duk sahabai ne a wancan lokacin hasali wadda ma ta jagoranci wannan yakin ma matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kaga duk da haka imamu ali da yake jagoranta ɗaya bangaren na cewa su dinnan su zo su tuba su dawo su bi al'amarin Allah suka ce a'a suka kibi to Imam Ali ya yaƙe su to a yaƙa su da yi kuma Allah ya bashi nasara da yawan su kuma suka zo suka yi nadama to wannan kaga hadisin ya tafi tattare da fahimtar irin wannan abu da aka gwabza a cikin yakin basra da aka yi a wannan lokaci sai wani hadisi shi kuma da ya zo dai daga imamu ali alaihi salam yake cewa yuqatalu ahlul bagi wa yuqtalun su ma'abuta zalunci waɗanda suka fita suka karkata suka bar tafarki waɗanda suke musulmai ne su ba amma suka shiga cikin wani al'amari na yin fito na fito da haƙiƙa suka karkata suka bar dukkan wasu abubuwa na addini suka kuma kasance su ba komai sai zaluntar al'umma da suke yi to shi imamu yake cewa katalu su waɗannan ana fito na fito da su ana yakar su wai na aizan, ana kuma ma karkashe su irin waɗannan duk da cewa musulmai ne ba bi kulli ma yuqtalu bihil mushrikun da dukkan wasu abubuwan da ake kashe mushrikai to irin waɗannan ma ana karkashe su ana fito na fito da su wa yusta'anu bi kulli ma amkana an yusta'ana bihi alaihim duk wani taimako da za a nema a kansu to ana kuma fitowa a nemi irin wannan taimako daidai gwargwadon abin da za a iya neman taimako a kansu min ahalil kibla a nemi mutane daga ko'ina daga musulmai da suke sallah ahalil kibla misali irin waɗannan mutanen karkatattu ɗin misali ba a ce su a wata ƙasa suke ko a siriya misali to za a iya neman sauran musulman duniya daga afirka daga europe daga asiya daga ko a ce duk kowa ya kawo taimako a kawo ɗauki domin a fito na fito da waɗannan wanda suka karkace dinnan suka bar tafarkin allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa musulmai ne to za a nemi taimako a kansu kuma kama kamar yadda ake neman taimako a yi fito na fito da mushirikai. to su ma za a iya yin wannan taimako za a iya neman taimako a kansu usaru yu'saruna kama yu'sarul mushrikuna idza kudira alaihim ana kuma ɗaukan ganiman yaƙi ana kuma ɗaukan su a matsayin su ɗinnan ganima ne na yaƙi a ɗauke su a matsayin fursunonin yaƙi kamar yadda ake ɗaukan ainihin mushrikai ma a matsayin fursunonin yaƙi idan aka samu nasara a kansu to su ma wa'annan ana yi musu haka kar wani ya ɗauka cewa a ai musulmai ne ya za a ɗauke su a matsayin fursunonin yaƙi a tafi da su to a ana yi kamar yadda ake yi a kan mushrikai to su ma ana yi wannan a ainihin hadisi na imamu ali shi ma ya zo a cikin mustadrakil wasa'il mujalladi na goma sha ɗaya to wannan fa bayanai ne waɗanda suke nuna mana cewa kasamtuwa mutum ya ce shi musulmi ne ko ahlul kibla ne shi amma kuma ya karkace ya bi wata tafarkai yana zalunci to ba wai shiru ake arabu da su ba ana yaƙar su ana fito na fito da su ana gaya musu gaskiya to ga bayanin da muka ɗauko lokaci ya yanzu mu bar bayanin sai a shirinmu na gaba insha'Allah. Allah wasu lalala Muhammadu wa Tahirin. sauraro ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadwar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan rubi akan wasu da cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaƙa da nahiyar inda shirin ne da Allah zai dubi ne dangane da irin rawar da ƙasashen afirka suke takawa domin fito da kansu a dandalin siyasar kasa da kasa da kuma neman yin tasiri ta yadda za a rika damawa da su a waɗannan fagage bisa la'akari da cancantar su da hakan wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu da za a biyo a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar a cikin shekarun babayan nan dai duniya ta ga nahiyar afirka take yunkurowa domin tabbatar da cewa ta shiga dukkanin fagage waɗanda suka dace a mataki na siyasar ƙasa da ƙasa domin a dama da ita kuma a sha tare da ita maimakon mayar da ita saniyar ware ko kuma yar kallo ƙungiyar tare afirka wadda take wakiltar dukkanin kasashen nahiyar afirka tana a matsayin mai shiga gaba a mafi yawan lokuta domin ganin an cimma waɗannan manufofi wanda kuma hakan mataki ne wanda yake samun karbuwa daga ƙasashen nahiyar an zaka dai kasashen saliyo da algeria sun samu zama sabbin ƙasashe na afirka waɗanda suka shiga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a matsayi na wucin gadi wanda yake da mambobi goma sha biyar hakan ya sanya adadin mambobin afirka ya kai uku wani masanin kimiyyar siyasa yana kallon wannan batu a matsayin mai matukar mahimmanci a siyasar duniya kuma ya hasashen cewa kasancewar kasashen afirka a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai karfafa samar da daidaito da yin adalci kasashen da ba na dindindin ba waɗanda kuma ba su da wata manufa kar rikice-rikicen duniya idan ba neman zaman lafiya ba za su nemi ganin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yana yin adalci a ayyukansa za su yi tasiri akan muhawarar duniya kuma su shigo da batutuwa waɗanda suka shafe su a mahangar masanin salihu da algeria suna cikin sabbin ƙasashe guda biyar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓa domin shiga kwamitin sulhu na majalisar akan wa'adin shekaru biyu wanda zai fara a wannan wata na janairu da muke ciki kasar mozambique ta uku a afirka a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya tana cike har zuwa ƙarshen shekara ta 2024 ƙarin wakilcin da afirka ta samu ya fi kowane mahimmanci a majalisar ɗinkin duniya wanda kuma yana zuwa ne tattare da wasu nauye-nauye da fatan cimma burukansu saliyu da algeria za su iya neman kawo ƙarin bayyana adalci a majalisar ɗinkin duniya da kuma muhawara akan samar da zaman lafiya da tsari na suka takunkumi da sauran matakai da kwamitin tsaron na majalisar yake ɗauka a yunƙurin neman zaman lafiya da tsaro yawaitar ƙasashe mabambanta a kwamitin tsaron ana sa ran zai haifar da samuwar fahimtar bututuwa da suka keɓanci yanki saboda mabambantan mambobi suna da sharawari na tsaro wanda za su iya gabatarwa a kwamitin tsaron saliu tana da kwarewa a kan rikice-rikice da samar da zaman lafiya a yammacin nahiyar afirka yayin da algeria take da kwarewa matuƙa a kan magance matsalolin tsaro a arewacin nahiyar afirka wani bangare shine haɓaka muhawara a tsakanin ƙasashe da ke da matsayin mambobi na wucin gadi wanda zai haifar da haɗin kai a tsakanin mambobin majalisar ɗinkin duniya musamman ma akan batutuwa waɗanda suka shafi yankunan su haɗin gwiwa wani abu ne wanda yake gina maslaha da samar da kyakkyawan hukunci akan kalubale na duniya da na wasu yankuna ke babu wannan ya haɗa da bututuwa waɗanda ake yin watsi da su waɗanda ba dole ba ne su zamanto a kan gaba wajen mambobi na dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya masanin ya ce yana da kyau salewa ta gabatar da batun tasirin sauyin yanayi akan tsaro a yammacin nahiyar afirka a wani bangare kuma algeria za ta iya nuni akan buƙatar mayar da hankali akan masu zuwa cirani a nahiyar turai da sauran bututuwa waɗanda suke damun arewacin nahiyar afirkan a hakikanin gaskiya ko da mafi rinjayen mambobin kwamitin tsaron sun goyi bayan wani mataki ƙasashe guda biyar waɗanda suke da shi wato amurka birtaniya faransa rasha china za su iya hawa kujerar naƙi wanda ne sanya ƙasashen afirka suke ta neman samun kujerar dindindin da kuma ikon hawa kujeran naki a kwamitin tsaron saka karin kasashen afirka a kwamitin tsaro shi kadai ba dole ne ya kare yiwuwar samun kujerar dindindin ba ga nahiyar afirka samun matsayin dindindin batu ne mai sarkakiya matuka wanda yake buƙatar goyon baya daga sauran mambobi na majalisar ɗinkin duniya ƙasashen afirka sun fara da ƙudare kudare da dama har da ƙudurin izawilne consensus na shekara ta biyar. wanda yake yakin neman kawo sauyi a zauren kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya tarayyar afirka ta yi ta neman a kawo sauyi a majalisar tun shekara ta 1999 da aka gabatar da shelar sirt declaration duk da cewa kasashen afirka 54 sun kai kashi 28 cikin 100 na adadin mambobin majalisar ɗinkin duniya nahiyar afirka ba ta da kujerar dindindin koda guda ɗaya a kwamitin tsaro cikin kasashe goma masu kujerar wucin gadi a zauren kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai kasashe goma sha biyar algeria da saliyo sun cike gurbin da kasashen gaban da ghana suka bari bayan banda wa'adinsu na shekaru biyu ya kare a watan disamba na shekara ta 2023 da ta kare kasan da wakilan afirka suke da shi a zauren mai kasashe goma sha biyar yanzu ya kai kashi 20 cikin 100 akwai wani tsarin kawo sauyi a majalisar ɗinkin duniya wanda yake gudana kuma yake da manufar sabunta tsarin majalisar da kuma yadda take zartar da hukunci wannan zai ba da dama ga afirka ta gabatar da ƙudurin neman kujerar dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya masu shari dai suna ganin cewa majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar mutunta muryar ƙasashen afirka wanda hakan zai faru ne kaɗai idan nahiyar afirka tana da tabbataccen mazauni a zauren majalisar wanda zai dace da matsayin afirka a duniya a 'yan kwanakin baya bayan da ne dai afirka ta kudu ta gurfanar da isra'ila a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya bisa hare-haren kisan kare dangi da take kaiwa kan al'ummar gaza wanda kasar afirka ta kudu ta ce waɗannan hare-hare na isra'ila akan gaza sun kai mataki na kisan kare dangi rikicin da gaza yana faruwa ne dai a can gabas ta tsakiya amma batu ne wanda ya damu kasashen afirka har ta kai ga wata ƙasa a nahiyar afirka tana magana akan wannan batu matakin na afirka ta kudu yana nuni da mahimmanci da kuma tasirin murya kasashen afirka a batutuwa daban-daban da kuma siyasa ta duniya baki daya nuna mahimmanci ga afirka a harkokin duniya ya kamata ya wuce matsayin saka kasashen afirka a zauren kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a lokaci bayan lokaci babban manuni shine idan aka ba afirka mazaunin dindindin ko da marasa ikon hawa kujerar naƙi ne masana dai sun yi imanin cewa wannan duniya ba ta kasashe biyar ba ce kawai kuma kamar yadda masanan suka jaddada cewa tsarin da ake da shi yanzu a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba shi da daidaito kuma babu demokuraɗiyya a cikinsa domin kuwa babu wani abu wanda yake ɓoye ga kowa dangane da abubuwan da suke faruwa a duniya inda kasashe da suke da babban tasiri kuma suke da haƙƙin hawa kujerar naki a wannan kwamiti suke amfani da shi domin kare manufofin siyasar su da kuma ƙawayensu abin mafi muni shine yadda amurka da wasu daga cikin ƙawanta suke yin amfani da wannan kwamiti domin hana ɗaukar mataki na hana kisan ƙare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da isra'ila take yi fiye da watanni uku a jere wannan kuma shine babban misali akan yadda wannan kwamiti ya zama bashi da wani amfani ga al'ummomi masu rauni wanda hatta sauran lamurra waɗanda suka shafi ƙasashe na afirka haka lamarin yake a daidai lokacin da afirka ba ta da wani babban wakilci mai tasiri da ƙarfi na faɗa a ji ta hanyar samun kujera ta dindindin da kuma sauran ƙasashe biyar waɗanda aka ambata su ne suka yi babakere akan dukkanin lamari na gudanarwa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin riske ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin mu kowa da kowa ni Abdullahi Salihu ka tsana wanda na shirye shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu